su ba tambaya ba ce nasiha take so a yi ga mata musamman cikin watan azumin ramadana akwai mata waɗanda ke kallon finafinan kanawa ga su da azumi amma sai su zauna suna kallon finafinai finai ɓangaren mata na biyu kuma sace a yi nasiha ga abin da ya shahi mata wanda ke fitowa da sunan zuwa tafsiri sai su zarme wurin yawace-yawacensu ko kuma su rinka shiga shaguna shaguna suna kallon kayayyaki ko da ba su yi zasuyi ba to tana neman malam ya taimaka shi nasiha don faɗakarwa shi to wannan magana babbata babu shakka shedan ko ina bai iya ko ina yana haka tarko ne amma wanda Allah ya tsere ne wanda bai sa ta ciki ba yanzu wanda ya zai na wurin karatun qur'ani kuma karatun qur'ani tafsira za a faɗa mai ma'ana abin da Allah ya ci kuma ya daga ya koma inda ba nan ya hito da niyyar tahiya ba to duk matar da sai yi haka ta shiga cikin tsawon hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke cewa duk matar da ta hita ba da izinin mijinta ba domin mijinta ba ta yi mata izini ba to da mata na ganin irin musiba da hitinar da akwai ga mace ta hita da gidan miji ba da izini ne ba wallahi da sun sha makan ruwa wannan al'amari babba na ɓannata babba cewa ga inda zan zo ki kashe ki zuwa ki zuwa ki koma wani wuri ga inda ki faɗa ma mijinki ga inda mijinki ya san kina zuwa ya yarda sai ki ta inda bai yarda ba to akwai fa musiba kuma ina jawo hankalinku ku ji tsoron Allah duniyar nan duk abin da ke rudin ko lafi ya tara kwana nawa kun ga wanda an ka shiga kwana da shi an shiga bacci da shi amma ba ta yi da shi ba kun ga wanda an ka sai an jima sai an jima amma kuma sai an ka ce a sai jana'iza wani na wani wannan abin ya isa zan al'amarin wa'azi duk wanda mutuwa ba ta zama wa'azi ba qur'ani bai zama mai wa'azi ba to haka nan za a rera wa sai lahira haka nan yanzu jiya wara haka mun hito koko shigo majalisar malamai na koko lokal gan da shi Allah ya wa cikawa da daddare shi karan jiya mitin aka yi da shi tun daga karye biyu har karye bakwai ana mitin da za a shirya karban malamin da za a kai musu mai tafsiri karye bakwai yake mutane sai an ji masu an an kai gida ko da karhe ɗaya yaro ki ke ba ki tunani haka ki tsaya ki abin da Allah ka so ki bar abin da Allah bai so Allah ya sauƙaƙa to duka wannan abin da ka faɗa wanda suke gaba ɗayan su banna ta a gyara akan haka lawa sai ta ce idan Allah ya ƙaddarci ta ɗauki azumi ta sha ruwa wata addu'a kamata ta yi wanda ya ɗau azumi ya sha ruwa akwai addu'a wadda ya kamata ya yi wannan addu'a wadda ya kamata ya yi godiya ta ga Allah Allahumma laka sunku wa ala rizika nufsa wa kafir lima qaddamtu ma ma a akartu amma idan yana yiwa wasu masu abin ba su iya harda cewa haka to za a bai a rubuta ma da adam ba musu sannan duk addu'a da mutum ka son shi ya roki Allah alkhairi dai Tun ya roka wani addu'a ba a raddi da ita ko da ya ga abin da zo ga hannu ne ba to yana kan ajimai yace an gaba ya zai da na sani domin Allah ka a bani duk abin da roka duniya a bari hannan ya faɗi wannan magana domin duniya ta wuce hmm. kaga muka Allah sai ta ce mai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum akramaka Allah an ce cikin wannan wata na sha'abana ana azumi tara uku cikin kwanuka goma na farko uku cikin kwana goma na tsakiya uku cikin kwana goma na ƙarshe kaga muka Allah mai an gaskiyar wannan al'amari a'a wannan ƙari babu shi amma da duk watannin shekara annabi ya yi yawan azumi cikin bana da kowane shi wata amma ba magana uku cikin kwana goma na farko uku cikin kwana goma na tsakiya uku cikin kwana goma na ƙarshe ba a ana azumi cikin bana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi yawan azumi cikin bana daga kowane wata na shekara ba cewa an kai ba ai ba amma ya yi yawan yi amma ana azumin kwana uku kowane wata ya mutu na iyawa ko kuma azumin alhamis da atalis Allah ya gane da mu kalmar kallahu sai wannan buwa Allah da tsauri su takarda tana neman a mata addu'a ga 'ya'yanta mata Allah ya ba su mazaji nagari da sauran 'ya'yan musulmai baki daya to insha Allah yanzu a addu'a za a sa amma ni ma ina tuho bakin albarka cewa Allah ya ba su magaje na gari kuma Allah ya ba su abokanen aure kuma Allah ya zauna su a lahiya kuma Allah ya sa ya zo sanadin jira kawai Allah su mai tambaya ta gaba ta ce ita ta ta sallah farilla sai ta fara karanta fatiha wurin karanta sura kuma sai ta karanta fatiha to ba ta karanta fatiha wurin da ya kamata karanta sura ta ci gaba da sallah haka da ƙarshe kuma bayan ta gama sallah sai ta fito me ya kamata ta yi akan wancan karanta fatiha da ta yi daidai inda ya kamata karanta sura anya ko kai ka badala tambayarta ko ko ta karanta sura inda ya kamata karanta fatiha wakan sabu ka? ta kenan dai bata sura ba ga wannan raka ta karanta fata so in ke karanta fata so ju abinda abin sagare ke sai ki sajada domin ke ragi kabli ya zaki a inda ta kararin sura na ki man karrara sura ta littan kisi yarjudu min da nesa tadisi inda wurin da aka dai a karanta fatiha ki karanta sura sannan ki koma tunawa ki koma karantawa ko kuma ki take rukun ya kana to sai ki ba biya, domin talbisi na ki amma yanzu babu baki karanta fatiha ki karanta sura ba sai ki yi kamiyya in ma Allah ya sa ke manta in dai raka'a guda ce baki ba to kuma shi kenan sallar ki ta laya ba don yana cikin abin da an kace wanda ya rage abu kaɗan ka suratu ma'alum da ƙur'ani mm. na'am to akaran sun ne tambaya ta gabatacce akaran kallah shin wajibi ne idan ana arwalla za a wankin fuska sai an yi ni an yi bismillah kuma sai an yi niyya ya an zo ga wankin fuska wajibi na idan ana a wannan a ai in za a arwalla za a niyya guda kuma ni da ko ga zuciya a kudura ta yi ba wajibi ba ne aufar raƙan ne ta alal ki. an yi magana a kan wannan amma kawo illa in zai wanke hannuwa in zai wanke zira'i shi niyya in zai wanke hussa ya niyya inda shi hauka shi niya inda wanke kawo shi niya. a niya guda ya isa karon lawa tambayar ta gaba ta ce wankan haila da kuma wato wankan biki idan za a yi su a ina ne ake yin niya, wurin fara su tana nema a yi mata bayani tun lokacin da aka shiga yauci bayan an wanta ƙazantar da aka jiki to sana a yi niyya tambayar ta gaba ta ce abin da ya shari addu'a buɗin sallah addu'a buɗin sallah wani wuri ya kamata a fara ta yana yi ya tana karanta addu'a to san ta ka sa ina aka fara salatu ta tami aiki ya zo da ita ba in aka yi kabara har ma an dai nemi a yi taka a ɗan shuɗa a ɗan shuru har ɗa ta dawo sannan a cigaba da karatun fatiha in mutum kuma yana yi